dace da darin biyu ga watan oktoba 20 na farko 2019 allah maɗaukakin sarki marasan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na usul fik a littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir mu gushe ba muna cikin باب النسخ يو كراتم مغيفارا لك صاب فصلي بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فصل يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسكهما معا malittafi ya ce ya juzu yana halatta nasko tilawatil ati dona hukumiha a shafe tilawar aya ba tare da an shafe hukuncinta ba ba za a karanta ayar ba a cikin alkurani amma kuma ana aiki da hukuncinta yana halatta a yi naskin tilawar aya amma kuma ba a yi naskin hukuncin ayar ba wa nasku hukumiha duna ha hakanan yana halatta a shafi hukuncin aya ba tare da an shafi tilawarta ba ana karanta ta alkurani suna rubuce amma hukuncin da ba a aiki an soke hukuncin wa naskuhuma ma'an yana halatta kuma a saukar da aya a yi naskin tilawar ayar a yi naskin hukuncin ayar duka ba ne guda uku naskin tilawar aya ba tare da naskin hukuncin ta ba naskin hukuncin aya ba tare da naskin tilawar ta ba naskin tilawar aya da hukuncin ta gaba daya نعم wa قوم نفس اللفظ an samu wasu mutane ba su da yawa da suke ganin cewa da suka wato nisantar da ko hana ko nuna rashin yiwuwar naskin lafazi a ta yi naskin lafazi suka ce ba a naskin lafazi me yasa suka ce fa inna lafza innama nazara li yutla domin lafazi ya sauko ne saboda rika karanta shi wa yusaba alaihi domin kuma a rika bada lada kan karanta shi in haka ne fa kaifa yurfa'u ta za a dage lafazin shi lafazi an saukar da shi ne domin a karanta shi wato a rika ambatunsa domin kuma a ba da lada kan ambatun karanta shi da ake yi saboda haka don me za a ɗage shi don me za a yi naskinsa wa mana faruna wasu kuma sun hana naskal hukumi duna tilawa sun ce ba zai yiwu ba a ce an shafi hukunci amma ba a shafi tilawa ba sai dai a haɗa duka me yasa suka ce eh li'annaha ai saboda ita tilawa dalilun alaihi ita ce hujja akan hukuncin saboda haka fa kaifa yurfa'ul madlul ta za a yi naski ko za a ɗauke al madlulu abinda dalili ya nuna shi ma a baka dalil tare kuma a bar dalili matukan dalili ya zo za a samu matloli wadu ba da za a samu dalil ba tare da matloli ba a fahimta to tilawa kuma ita ce dalil din sannan hukunci shine matloli a ce za a ɗauki hukunci ba tare da an ɗauke tilawa ba ba zai yiwu ba an fahimci rayuwa waɗannan ومنع آخرون وزكما سنهنا نسخ الحكم نسخ الحكم شي دون التلاوة بعتارد نسخ لفظي دارد آه، نسخ تلاوة بشين لفظي قدس الشينة لأنها أي لأن التلاوة دمية التلاوة دليل عليه دليل إذا ce hujja الدليل أكم حكم akan hukuncin saboda فكيف fa البلوز yahul ballul kaka abinda ake nuni a sa tare kuma da wanzuwar mai nuni matuƙar ko mai nuni to za a samu abinda ake nuni a kansa to ga amsoshinsu kulla muka ce huwa mutasawwarun aqlan wa waqi'un fi'lan ko hmm? abinda duk muka faɗa din nan abu ne mai yiwuwa mutasawwarin aklan a hankalce hankali na suranta shi ya gamsu cewa yana iya yiwuwa a hankalce kana ya suranta shi ba tare da hankalinka in inkarin sa sannan wa waɗin ta ilan mana sannan kuma aikace ma ya tabbata wadin menene hujjar kasancewarsa mutasawwarun aqlan shine ce amma tasawwur amma a ce hankali ya suranta shi kuma ya ji ya gamsu ba wata matsala ga hujjarsa fa inna tilawata ita tilawa hmm? wa kitabataha fil qur'ani da kuma rubuta tilawar ma'ana lafazin wadi inna tilawa fa inna tilawa ta ma'ana lafazin hmm? lafazin aya wa kitabata fil qur'ani da kuma rubuta lafazin ayar a cikin alqur'ani wa niqadis salati biha da kuma tabbatuwar sallah ko kulluwar sallah ta hanyar tilawar ko ta hanyar lafazin min akamina na daga cikin hukunce hukuncen tilawa rubuta tilawa cikin alkurani kulluwar sallah da karatun tilawa yana daga cikin hukunce hukuncen tilawa wa kullu hukumin kuma kowane hukunci inda aka ce hukunci ne hauwa huwa qabilun yana yayi wa ya samu nasi hukunci shine abu ya zamanto wajibi ko ya zamanto haram ko ya zamanto makruhi ko ya zamanto mubahi ko ya zamanto mai mustahabbi wannan daga cikin sai yana iya daukan nas an fahimta wa alluquha bil mukallafi sannan ratayuwar tilawar ko alakantuwar tilawar bil mukallafi da baligin mutum namiji ko mace fil ijabi alaƙantuwar tilawar da baligi na mace ko namiji alaƙantuwarsa ta hanyar wajibi wato a ce tilawar ta tilasta masa yi wani abu kaza shine bil ijabi wa ghairihi ko wa ijabi masalan alakantuwarsa da lafazin na hana shi yin abu kaza Hmm? shi ma hukumar aiban shi ma hukunci ne saboda haka fa kubalin naska shi ma zai karbi naski da hukunci ne kowane hukunci yana karban naski wannan shine a hankalce saboda haka wanda zai ce ya hana naskul hukumi wato naskin hukunci kuma tare da abin nan wanzuwar eh, abin nan eh, tilawa ko kuma ya ce ya hana naskin lafazi ko lafazin tilawa ba daidai ba ne maganar kar kuma da yanzu ana rabbi mai mutanen nan guda biyu yawo wa amma dalilu ala wuqu'ihi amma kuma dalili kan aukuwar abin da muka ce dama mun ce hankali ba zai hana shi ba hankali yana suranta shi na aikace ma an gan shi faƙannasaka faƙannusuka ko kuma ƙaulihi ta'ala ai haƙiƙa an yi naskin hukuncin faɗin Allah maɗaukacin sarki wa alallabe na ruɗe ƙonaru fidiyatun ɗa'amu miskin وبقيت تلاوتها أقول تعالى أثناء القرآن سورة البقرة لعلك سوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعرفكم آية لأكت أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فيأكى شيء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتعوى خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سورة البقرة ألا أتيكون لو كي إيماني كتب عليكم الصيام أم وجدت أمك أزمي وما كتب على الذين من قبلكم كما لدى أكا وجبت أكا وجبت شيء أكم وجبت أكا وجبت شيء كنا الأمي a yi haka kila ku zamanto masu takawa menene azumin ayyaman ma'adudat wasu kwanuka kidayu da za a iya sanin su ba ya azumi ba iyaka ba a kwanuka ƙidayayyu hmm? faman kana minkum maridan wanda ya zan mara lafiya daga cikin au ala safari ko ya zamanto a bisa tafiya ga hukuncinsa fa'iddatun min ayyamin ukhra ya kirga domin ya biya a wasu kwanuka daban ba cikin kwanukan azumin ba ba da lafiya ba zai yi azumi ba yana cikin tafiya a sauke masa yin azumi idan ya sha azumi biyar to ya biya biyar in a wasu kwanuka daban lokacin da baya cikin tafiya ko lokacin da yake cikin halin lafiya shine ma'ana fa'idatun min ayyamin ukhra sai Allah ya ce wa 'alal ladina yutiqunahu kuma wajibi ne akan waɗannan da suke da ikon yin azumin hmm? fidiyatun akwai fansa fansar ita ce ɗamu miskini abincin miskini wata gwanda suke da ikon azumi amma ba su yi azumi ba to suna sai su ciyar wadi an wajabta muku azumi wanda ba da lafiya ya sha sai ran da ya lafiya ya biya kwanukan da ya sha matafi ya sha sai ran da baya cikin tafiya ya biya mai ikon yin azumin ba ba matafi ba ba mara lafiya ba in ya sha shi kuma sai ya menene ya ciyar da miskinai an rusa wannan hukunci an yi naskin wannan hukunci da ayar gaba da Allah ya ce sha ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatan min al furqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا او على سفر فائدة من ايام اخرى خوي والذي هالت شيء فمن منه فمن شهد منكم الشهر دو ان دي هالت شيء وتارق تكنكم فليصمه لأزم تشي باب مغنر ينا داما يبرين أزم سنة يتير دمسكين باب باب amma mara lafiya da matafi ana kan magana hukuncin farko mara lafiya zai sha lokacin da ya lafiya ya biya kwanukan da ya sha matafi yana dama zai sha lokacin da ya dawo zaman gari ya biya hmm? saboda haka zance mafi inganci shine kana fi awwali wata fi awwali al'amur farkon lamari kamar da kuke gani فرض الصوم على من أطاقه من المقيمين أن وجبت أزمي أكم وندك دعيكو ين أزمي دقا تكم مزونا قري أو وجبت أزمي على المقيمين من من المقيمين كو صامه إن شاء إن يقدر ما يعزم شيء أزمي akwai alternative shi ya yasa aka ce in ya ga dama wa in sha afṭara in ya ga dama ya sha ruwa amma da ya biya fansa fansar ita ce koWani azumi da bai yi ba ya ciyar da miskini fa'at ama li kulli yawmin afṭarahu miskinan wadi wannan shi ne zancen jumhur amma akwai zantuka guda uku akwai wanda suke gani wa alal na bi hudin nan ga wannan da suke da ikon yin ana nufin tsoho namiji mai shekaru da yawa hmm? ko tsohuwa mai shekaru da yawa kuma da shekarunta ta ayu ta iya yin azumin amma an ba ta dama ta ciyar an gani wasu kuma suka ce a ba ma wannan ake nufi ba inda ake nufi walar da zai na ikona hudin nan wato akan wajibi ne akan waɗannan da suke da ikon yin azumin wato a halin suna samari suna da ƙarfi ba tsoffi ba kuma a halin suna lafiyayyu mm? idan aka samu wani lokaci suka kasa yi bayan sun tsufa in za su suna shabab yanzu sun tsufa ba za su yin azumi ba to su ciyar ko kuma yanzu suna cikin lafiya suna yin azumin sai rashin lafiya kama su to su ma su ciyar ko suna fassara wannan aya da haka cewa su auren su ba wai ba ne da irin wannan hanyar tawili amma abin da yake maganar jamhur shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun fidyatun da'amu miskin hukunci ne na farko an wajabta azumi mara lafiya da matafiyi zai ajiye azumi daga baya biya mazaunin gida lafiyayye yana da dama ya azumi in ko wajibi ne ya azumi in ko bai azumi ba ya mai ya ciyar da miskini ana nan kuma sai aka yanke sai aka soke wannan hukunci da ayar gaba shahar ramadan allazi unzila fil qur'an da bayan da cewa fa man shahida minkum ash-shahra falyasum kun fahimci abin a zance mafi inganci zancen mafi yawan maluma kenan wannan aya wa alallazi na yi ɗiƙonahu fidiyatun ɗan miskin me aka yi a wurin naskin me aka yi naskin hukunci da barin tilawa wazi muna karanta a kowane lokaci muna sallah da ita muna samun lada amma hukuncinta baya aiki domin an soke shi da hukuncin da wa man shaida minkum ash-shahra falyasumhu yake dauke da shi shine mana nan wa amma dalilu ala wuqu'ihi amma dalili akan aukuwarsa wato faqad nutika hukmu qawlihi haqiqa an soke hukuncin faɗin Allah ta'ala wa na ladina yuriqunahu fidyatun da'am miskin وبقيت تلاوتها أما كما أنبر تلاوة آية أنا كرمتها وكذلك الوصية للوالدين والأقربين كون بأن لا يكتواتك سورة النساء ما يفرقون آية بعد يوصيكم الله كافي يوصيكم الله إذا حضر لكم الموت فينا الوصية بذنه آه، كتب عليكم إذا حضر عليكم الموت إن ترك خيرا ليصل الوالدين الأكرم بالمعروف آه وأنا في كثير تذكر الشيء بالنوم يكون الله نعم إيه، وليخشى الذين يتركوا من كثم زبية بأفا كافوا عليهم فلا تقولوا قولا سليلا إيه، كافي إتا وإذا حضر القسمة أولي القربى كن وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه آه بابو بارستا كيف أنت تبيع من نشيني دي, دي كتب عليكم إذا حضر أهلكم الموت إن ترك الخير الوسيط للوالدين والأقربين يوه أتي سورة البقرة أنتك وأن آية تكي سورة البقرة وأن صمنين ليس البرة أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب فقال الله أتي كتب عليكم إذا هدر أحدكم الموت أن وجدتامكم إذا متوا ترزك ينكم لأك وجدتامكم الوسية للوالدين والأقربين ين وسية لإيا يبيو دمكو سنتا دور كي وسية yanzu ina ganin zan mutu saboda haka dukiya ta riba ta ba wa babana kaza ba wa yan uwana na kaza ba ne nawa kaza kaza kaza alwasai bil wadi min akhrabin wadi aiwa to shine wa kadhalika alwasai bil wadi min akhrabin kaga muna karanta ta a cikin suratul baqara amma kuma آية سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الهد للذكر مثل هد الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث وإن كان واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فالأم الثلث حرزوا آيوين نبينا آه، ونصمني wannan حديث يا إن كنت hadisi yanzu Allah riga riba gado ya ba wa uba nasa ya ba wa uwa nata ya ba wa ƴaƴa nasu kowa an ba shi nasu fala wasiyata liwarithin babu menene babu wasiya game ga mai gado amma kuma suratul baqara kamar da muka ce an ce kutiba eh, eh, abin nan ya ayyuhallazina amanu kutiba menene كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية muna karanta tare har gobe amma an sauke hukuncinta bayan saukar wancan aya ta suratul nisa hadisi ya inganta annabi ya ga wa duniya cewa fala wasiyata liwarisin ba duk anan ma mun ga me mun ga soke hukuncin yi wa mai gado wasiya tare kuma da barin tilawar ana karanta ta mun samu wurare biyu ta وقد تظاهرت الأخبار بنفس آية الرجم وحكمها باق kuma hadisai tabaharat sun fito fili sun yi ta kai kawo shi ne al'akbar labarai hmm, ko hadisai sun yi ta kai kawo bi naski ayatul rajmi da naskin soke ayar rajmi hmm. hadisi ya inganta حديث لك إمام النسائي إمام ابن ماجة أحمد دارمي حاكم ابن حبان بزار الطبراني أشكي المجم الكبير المصنف ابن عبد الرزاق لإثناري صحيحي شوى أقوي آية الرجم إذا أكا سوكيكا أن سوكي تلاورتا أمامي أنني هكم شنكا نعم آرثتي الشيخ والشيخة فارجموا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عظيم حكيم آه، أنا بأكرم فاتين رباب وإيتاء أتقع القرآن أنصر كتباء القرآن واضح أما هو كنت زنانا كنان دولا من دليلي وعلى الذين يضيقون في رضا المساكين الوسيط لا الوسيط لا وسيلة للوالدين والأقربين دوما يا تبتا أي كتشي شيوا أنتوك هكونشي أمبر تلاوة فننسوك كراتن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجماهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم da soke tilawar wannan aya ta tabbata cewa kenan a aikace an soke tilawa hukunci kuma na har yau har gobe bil ijma a shekwa kan haka ya taɓa yin aure kenan ta taɓa a shekwa wata taɓa yin aure da wacce ta taɓa yin aure an fahimta al wadi idan suka yi zina jefe su ake yi waɗanda da aka ce azzani zani wazzani fajlidu kullu ahadin minhum mi'ata janda wala nufin al-dhikr wanda ba su taɓa yin aure ba ne wazi amma wanda suka yi taɓa yin aure ba ni a tujalda ba ne a arrajmu ne menene hujjar wannan ayar alkurani da aka saki tilawarta sannan kuma hukuncinta ta zamanto yana aiki hmm? da wannan za mu fahimci cewa النسخ ينقسم باعتبار النسخ المنسوخ إلى ثلاثة أقسام النسخ باعتبار النسخ المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن وأن هنا ديوة القرآن وأن لا أسوكي مي أسوكي هو كنت ينصف من اللفظ ينصف معنا كرنت شيء وأن الشيء فيه مثالي ينظر سورة الأنفال مي ألا يكتشيوا إن يكن منكم إشرون صابرون يغلبوا مئتين Allah na gawa muminai idan kun zo kun haɗa fagen daga ku ishirin musulmi kafirai ɗari biyu ba daman gudu domin in kun dage za ku yin rinjaye a kansu ta yi akwai wahala ɗari biyu ga ishirin wata kowane mutum ɗaya mutum ishirin amma an sauke wannan hukunci idan mutum kafirai ɗari biyu ne ko kuma ishirin kuna iya barin yaƙi don an fi ƙarfin ku sun fari kun fari Allah sa uke mu an fahimta ku sai Allah ya ce al'ana kaffafa Allah an kuma alima anna fikum da'afa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun ya yaghlibu alfaini? an gani yanzu ɗari biyu da ba za a haramta muku gudu sai in kun kai ɗari in kun kai ɗari biyu ɗari ba za ku guje wa ɗari biyu ba waji amma ko hamsin wa'annan ɗari biyu kuna iya ƙin yaƙi waji Allah ba ku wannan dama amma idan kun kai dubu ba za ku guje wa dubu biyu ba in kun kai ɗari ba za ku guje wa ɗari biyu ba amma da da farko idan kun kai ishirin haramun ne ku guje wa menene ɗari biyu wannan shi ma misali ne na me naskin hukunci da barin tilawa dama an ce wannan shi ne yawa sannan kar kuma ta shi ne misalin sa'on da zina wuce kuna fiye da masaki da kuma abin nan lawasiyata li abin nan lilwarisi ko liwarisi wadi na biyu har yanzu muna fahimta ما نسخ لفظه وبقي حكمه hukmuhu ده أكي منين أكي نسخ اللفظ naskin الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البكة نكالا من الله والله عزيز حكيم كاغو أن النسك منين نسك لفظه وبقي حكمه نأكو ما نسخ حكمه ولفظه abinda aka yi naskin lafazinsa da menene kuma da hukuncinsa gaba ɗaya kamar ya tabbata cikin eh, abin nan hadisin manzo Allah sallam imamu muslim ya ruwaito imamu shafi'i cikin musnad ɗinsa daga nana aisha ta ce kana fi ma unzila min alqur'ani yana daga cikin abin da aka saukar alqur'ani aya ce da ake karantawa ashru rabaatin ma'lumatin ashiru raba'ati wato sha tsotson nono har sau goma wadi sanannen tsotson nono har sau goma su harimna zai haramta zai sabbaba haramci wata mata idan ta shayar da kai ta tsotsi nono ta har sau goma lokacin da ke bukatar nono ba bayan yaye ba ta shayar da wata yarinya daban ko kabila ma daban ita ma sau goma aure ya haramta tsakaninka da ita har abada saboda wannan ta zama to uwa gare ko uwa ɗaya ta haɗa su uwa bi ita ma ta haramta a kanka ka aure ta saboda ta zama uwa gare ka don ta shayar da ke to da wannan aya ce da ake karantawa ashar raba'atin ma'alumatin yuharrimna daga nan kuma sai aka soke su aka soke tilawar aka soke hukuncin sai aka mai da abin menene kamsu raba'atu shayarwa biyar kawai yana isa yana iya haramtawa an fahimci abin? to wancan da lafazin da hukunci do an soke su ba a karanta su na'am to yanzu sai radde ko ko lokaci yayi ne wa qawluhum fadarsu wanda suka kalubalanci maganar da muka yi na cewa maskin nan yana zuwa nau'i uku hmm? wa qawluhum kaifa turfa tilawa maganar da suka ce ta haka za a ɗage ko anas turfa tilawa ma'ana tun sahu tilawa ta kaka za a soke ko za a ɗauke tilawa an قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود وكتعب زيك ba. ya zama to dama abinda Allah ke nufi shine alhukmu duna tilawa hukuncin ake bukata ba wai tilawar ba lakin unzila bi lafzin mu'ayyanin sai dai shi wannan hukunci an saukar da shi da wani lafazi ayyanin ne shikenan hukunci yana nan tunda ba za a yi sani hukunci ba sai lafazin ya zo an saukar da lafazin an lafazo da hukuncin an san hukuncin da lafazi a yanin ne matukar hukunci yana nan shikenan wannan hankali hankali ba zai kore wannan ba wa qawluhum kayfa yarfa'u al-madlul ma'a baqa'i ad-dalil wa lana madlul al-hukm shine madlul al shi shine ad-dalil ba sun ce kayfa yarfa'u al-madlul ba ta kaga za a dauki hukunci kuma a bar dalili a bar lafazi yana fili ba a ɗauke shi ba sun sun yi mamakin haka to ga amsarsu ƙulna inna ma kunu dalilan inda ne amma Ya yarfa'u Ka ce a'a ai wannan dalilin zai zamanto dalili ne dalilin nan da kake magana zai zamanto dalilin ne a lokacin da ya rabu da abin da aka ɗauke hukuncinsa shi ko an nasiku shi nasiki muzirin hukmihi shi yana kauda hukuncin lafazin ne ko hukuncin dalilin ne wadi saboda haka fara a dalilin lokacin da nasiki ya kauda shi ba bai zamanto dalili ba kenan tunda bai zamanto dalili ba magana a ce an bar dalili an bar madoli tare da dalili ai babu dalili wannan shi lafazin a wannan lokaci bai zamanto dalili ba don an riga an ɗauke dalili an riga an ɗauke matsalol an fahimci abin saboda haka fala fita dalilan inna ma kuma dalilan inda intukaki amma amma ya rafa'u hukumahu yana zamantowa dalili ne lokacin da ya rabu da abin da ke ɗauke hukuncinsa to yanzu bai rabu da abin da ke ɗauke hukuncinsa ba shi ne aka ce wa nasiku muzulin da hukumi shi nasik yana kauda hukuncin ne yana kauda shi madlul din ne idan ya kauda madlul din fala yabqa dalilan zai zamanto ba zai kuma ci gaba da zamantowa menene dalili gare shi ba saboda haka hankalce babu wani abin daure kai anan duk da ko ma hujjojin nasu hujjoji ne na hankali to hankali baya kore abin da mu muka faɗa na halaccin a soke hukunci a bar lafazi ko a soke lafazi a bar hukunci yawon na'am za mu ƙara ne ko da kun ce ma ba zan yadda ba saboda mun sani ba za ku yi za a isti'abin wannan bayanin da muka yi ko sai mun ƙara mamaita ba sani ba انفكاك ربوة انفك عنه ما ما أي ما ما لم ما انفك عنه لك ربوة لشي غالبا idan nono idan ruwa tsantsar ruwa ya da nono kaga nono yan fakku anil ma'i zaliban amma ya zamanto ruwan nan saboda jar kasan wurin ne wa haza la yanfaku an taurari ban saboda ka suna tare jirkita launin sa kamar yadda malaman suka suke cewa kai ba zai cutar ba shine dama idza taghayyara bima la yanfaku an eh, bima yanfaku anhu galiban nan zai hana alwala misali amma idza taghayyara bima la yanfaku anhu galiban da ba ribuwa da shi a galibi wannan ba zai cutar ba saboda ka infikak ribuwa mm-hmm. na'am wai a nan a usul din muka ce menene wa ga wurin da yake faɗa aha wala yab'udu haka ne wala yab'udu baya nisantuwa a hankalce fi an ya'lam Allah ta'ala game da Allah maɗaukin sarki ya san maslahata ibadihi maslahar bayinsa fi an ya'murahum bi amrin mutlaqin baya nisantuwa a hankalce Allah ya sani ya tabbatar da cewa maslahar bayansa tana cikin ya umurce su ne da wani sakakken umarni domin su shirya wa aikata umarnin kuma a ba su lada kai saboda dalilin shiryawarsu ma shine mana u da sababin azmi alaihi min har su hannu ga aikata sabuɓɓuka hmm? saboda wannan shiryawan da faɗawa cikin sha'awowi ba zai koru ba Allah ya hakan ya umarci su da wani al'amari al'amari mutlaki ka su shirya daga nan kuma su mai kafifo annu sannan ya sauƙe musu shi kamar yadda Allah ya umarci annabi Ibrahim cewa yanka ɗansa sai da ya kimtsa ya ƙarfafa niyya kan yanka ɗan hmm? kuma an ba shi lada kuma ya nisanci saƙo domin baki ƙi yin sa ba duk da ke al'ada ya kamata a ce duk wanda yake kai ka yin ka ƙi masa biyayya wa dai sannan kuma sai Allah ya sauki ajin ya kawo masa rago ya ce wa fadainahu nahu da zafiyin abu yi ka gani? awo a to yana tambata san hatta ne? shi ne ai wato wato ba za a nisanta ba za a nisantar ba a hankalce Allah ya san cewa maslahar bayansa shine maslahar ibadihi maslahar bayansa tana cikin an yi amurahun bi amrin mutlaqin ya umurce su da umarni sakakke ba kayyadadde ba hatta yasta iddu lahu har dai su shirya domin bin wannan umarni hatta ya sta'iddu lau har su shirya masa ma'ana su shirya bin wannan umarni idan sun shirya bin wannan umarni fa yusabu a ba su lada kan wannan shirya bin wannan umarnin sannan ma wa yamtani su hannu kuma bi sababin azumi alaihi saboda karfafa niyyar su kan bin wannan umarnin su hannu min ma'asin da fadawa cikin sabubbukan Allah wa shawatin da fadawa cikin soyayyen zuciya summa sannan daga nan kuma yukaffifu anni ya sauƙaƙe musu umarnin ma gaba ce ya ce musu na muku misali kamar annabi ibrahim akwai wanda bai gane ba yanzu ta yanzu ka gane ne to alhamdulillah na a karatunmu na yau eh wa an kara ƙaumin an naska, wasu mutane sun yi inkarin naskin ma gaba ɗaya wannan akwai bambanci da wahala ƙaumin naskan lafzi su yanzu a karatunmu na yau ba wanda ya inkarin naski gaba ɗaya amma da muka ce dama an nasku من حيث النص المنسوخ yana zuwa ne kashe uku za a yi naskin menene a yi naskin hukunci da tilawa gaba daya mutane ba su da mushkila kan wannan yawwa muka ce kuma za a yi naskin hukunci a bar tilawa to akwai masu mushkila akan wannan ko za a yi naskin tilawa a bar hukunci nan ma akwai masu muskila akan wannan shi yasa wa ahala qaumun naskan lafzi kawai ba wai naska ba akwai mutanen da suka nisantar ko suka kore naskin lafazi kawai a bar a naskin lafazi kawai ma'ana a bar hukunci ga lafazi a ce an yi naskin sa amma ga hukunci naskin lafzi din kamar a sheku wa shekatu idza zana farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ai naskin lafazinta amma hukuncin da nan har yau har gobe yawo to nan wasu suna inkarin suna inkarin wannan mhm. eh shi ne ai saboda haka abin nan eh hatta su wannan suke wannan naskin su suna inkari ne na suke cikin musulunci amma sun yadda a shari'ar mai muhammad ta soke dukkan shari'u tun da haddasa su sun yadda idan kun yadda shari'ar nai muhammad za ta so ta soke dukkan shari'un annabawa to ya kamata ku yadda ma cikin shari'ar muhammad din wani na soke wani ka fahimci abin eh, ba wai ta na koyi wani su wanda suka inkarin naski sun inkarin naskin mai cikin shari'a islamiyya a samu naski na Mm. Eh, eh. mm. an sauke hukuncin yanzu ba damuwa ba laifi idan ka ɗauke shi nikahul mut'a a hadisi don a yau mu bara an hana mut'a sannan kuma an hana alhumurul ahliya duka wannan yana nan ba ba wani laifi duk da dai wannan hadisi shi ba za a ce lafazi ne na alkurani amma dai lafazin yana nan ana karanta hadisi sai dai muna karanta shi ne a matsayin babu menene da an yi shi a matsayin labarin da ana an yi shi amma yanzu an soke shi domin wannan ba tilawa bane da maganar hadisi ne ba a shiga cikin a ce maganar tilawa ko wani abu hmm. eh dama karatun hadisi ba ba wanda ya ci makaratun hadisi ana da samun lalazin tilawansa in ka karanci hadisi ka samu lada wannan sai saboda ka na ilimi ba wai don maganar lafazi ba alkurani ne ake neman lada ko ake samun lada da karanta lafuzansa shi yasa ba da zaka kai ijtihadi ka kawo ka cire wannan saboda ya dace kana da wani harshen lafazan larabci da zai wuce shi ka sanya shi wannan haramun ne sabanin hadisi dama shi hadisi hukuncin ne kawai wahayi ba lafazin ba shi kuma alkurani da lafazi da hukuncin duka menene dukansu wahayi ne na'am eh akwai abin nan akwai dan sabani a ciki sharwa sai wani lokaci sai an abin nan eh, eh, eh, kowane lokaci ko babba ko ba babba ba ko malaman da suke ganin ko da babba ne kamar hanabila suna ganin ko kai babba ne haka in kana so don ka haramta ga mace zan to maharamar ka suna iya baka nonon ta kasha ba ya ta tsotsa ba ta sa ma nonon cikin wani ɗan kofi ka sha daga nan ta zama ta tumarka ba wani abu kana ya shiga gida ba sai ta hijabi da kai ba wannan akwai wanda suke da wannan fahimta akwai kuma wanda suke ganin cewa sai shayarwa take tasiri sai ne sai lokacin da kake ke bukatar nonon nonon na iya rike ta daga kafin yayi shekarun yayi wadi akwai kilafi ehm. Mm. sai wa waƙi'un aklan har yanzu ko wa waƙi'un filan zan ce kai waƙi'un filan bai rubuta filan din bane amma dai abin da ya kamar dama ya ce kenan mutasawwarun aklan wa waƙi'un filan a hankalce hankali na iya suranta shi ya dace da hankali sannan kuma aikace ma ya auku a cikin alkurani ya mun kaka misalai da hakika ya hmm. eh, ce a wurina shi ne shaharwar da lokacin da ake bukatan shaharwa ainihin hankali na ba zai kwanta ba ba na jin kuma akwai wanda hankali zai kwanta kawai don yanzu ta mata tana matsayin matar ka kawai don ta tatsa nononta a cikin wani kofi ta ba wani shi a ce don ya sha kuma shi ta zama jatu masa abun a zai zama bambara kwai ni hankali na ba zai kama wannan ba eh. na'am na'am eh da aka eh to ƙarin bayani kamar yaya wayannan da suke zai kewa shi wannan harkar zinadin fa'azu kuma ku cutar da su wannan ana magana dama kafin hukuncin zinin ya tabbata ya ƙara fita na magana ko wanda za a yi rajimi ko wanda za a yi bulala ɗari kafin na akwai wannan hukunci shi kansa duk yana daga cikin harkar na suke eh, kana magana sumunin hukuncin sumunin eh, tilka hududullah fala ta ataduha ku wallazan yatiyani kuma fa azuhuma fa in ba wa aslaha fa an huma wannan shi ma wasu hukunce hukunce sun zo da suka da suka yi wannan wurin abin nan eh, na hmm. hmm. na'am na jinka magana mu azumi na'am eh

sai wata ya danganta ne idan yana da hannu wannan shi yasa dama ake na san lokacin da muke saudiya da yake suna hukunci da shari'a abin nan nasu alkalai suna duba su dubi report daga wurin police traffic police a duba a ga ya ka yake ko ba ka da laifi ko abin nan akwai da za ka yi to ba diya ba kai ba laifinka ba ne to saboda haka rubin da aka ce ba laifinka ba ne kaga ba maganar ma a ce eh, akwai eh, abin nan maganar kafara da sauransu ballantana diya in kuma a zamanto akwai kusurinka karin da aka yi yayi kowanne na da irin nasa ta yi kai kanka lokacin da za su zo su abin nan ko ayin overload ko ka bar sun zanna inda bai kamata su zanna ba ko akwai wani gudu da kai da bai dace ba ko baka lura da birki ba birki ya samu abin nan in kana da wani dalili kana da sanadi a ciki dole ne ai sanadin mutuwarsu eh, dole ka yi kafara ko dukan ku biyu in direbobin ne kowa sai ya yi kafara ba za a ce yanzu da ku biyu ne kawai mutuwan dalilan mutuwan mutum ɗaya ba sai kawai ba kafara na kowa sai ya yi cikakke ka fahimce ne kuma komin yawan su kamar da indiya ne haka ɗan wanka za su biya diyan komin yawan su a hankali a hankali gwargwadon iko haka nan kai ma azumin haka za ka yi ta yi mutum biyu ne eh, nawa kenan sittin sittin so biyu to in uku ne sittin sittin so uku kuma an bi tawa za a yi ta sai in an samu larura ko rashin lafiya ko ranar idi ko wani abu sai a ajiye daga ba sai a tsora an ɗauko sittin ɗin nan sai an cika bayan sittin kana iya hutawa ka sake yanzu kuma na kafaran wani shi kuma in ka ɗauka ba za ka ajiye ba sai larura rashin lafiya ne wannan ba damuwa za ka ci gaba bayan ka warke ranar idi ne haramun a yi azumi dama za ka ajiye sai bayan idi ka shiga gari kenan sai ka ci gaba na'am eh bai kamata a sha ba tun da ai dama ai ba haramun bane don mata shi don ya yi azumi zance mafi inganci ba haramun bane illa dai ya bar azumin shi yake eh ba daidai ba ne wannan don jerantawa ga kamata yi eh gaskiya wannan dai duk da abin nan akwai maganin jahilci da sauransu wata matsala ce da za a masa uzuri eh, abin nan eh, duk da wannan ita ka fara abin nan ai ba kawo wannan maganan abin nan ba amma kana lil mu'mina yakfuru mu'mina illa qat'an wa man qatala mu'minan qat'an fa halu raqabatin ko eh, abin nan illa aka ce wadiyatul mustafa man lam yajid fa siyamu menene akwai mutatabi'ain to saboda haka ga dole ne a yi wannan bibiyar abin kamar da na ce akwai dogon jahilci haka eh, Tayi lokaci akan ba jahili mai tsanfar niyya dan ba shi uzuri amma ba haka ba ne rashin ta tabu in zai bata masa abin da ya abin ya yi da sattin dama ya cika eh, dama ai ba za a ce ya asaransa gaba ɗaya ba ah. na'am eh, eh na'am ita eh, ai ba ba wani abu ya waje ba a bai samu lokacin da zai biya ba don wani abu ne na kaffara tsakanin sa da ubangijinsa in kuma aka samu wasu masu volunteer daga cikin jama'arsa suka biya masa wannan ba za a ce akwai laifi ba amma zahiri ya riga ya mutu kuma ba wai sakaci yayi ba shi kenan la na nafsan illa wasu aha kuma dama ita wannan kafara ta kisa cikin kure babu azumi babu babu menene ciyarwa ita ta wuya ne ko kuma yin azumi a yanzu a wannan zamani babu maganin ta wuya sai azumi kawai da ya zamanto mutum bai da lafiya ko irin masu ulcer din nan da ba sa yin azumi shi kenan ba wani abu a kansa hmm. lokaci yayi to ma da Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik